so da haka da mu da 'yan cikin gari da 'yan kowa an haɗu da mss da 'yan ko'ina an haɗu an yi wannan kone-kone na churches da hotels a garin nan to amma me aka ce sai aka ce 'ya'yan baƙi ne to shin addini ya koma ƙabilanci ne wato yanzu dan ni ɗan baƙo ne zan yi sallar juma'a karfe tara don haka aka ce an dakatar wai ana nema na to ba zan zo ba ɗaya kenan zazzaki shi dan dan gari ne shi ba zazzagi ne ba zazzagin cikin birni dan haka ya zagi sahabbai a bayan gidanku kuka rabu da shi to duk abin da kuke so daga yau kun daina samun haɗin kai tare da mu ku ji wannan da kyau ni da ke maganan nan na isa fuskantar kowane irin hukunci don haka in kuna da magana da ni ina nan a muciya ba inda ko zuwa gida kuka yi aka ce ba nan ban gudu ba ba inda zan gudu in bar zaria zariyan nan ne garin mu na fi jin Zariya a jiki na fiye da kano da iyayena suka baro ta saboda haka ku ji wannan da kyau ko zuwa kuka yi gida baya nan kar ku ce ya gudu a na yi tafiya ne don ni matafiya ne don haka ku ba da tazara kwana biyu zuwa uku za ku dawo ku same ni garas magana kuma in zauna wai da ciyaman ko in zauna da abin da ya shafi wani dpo ko wani na hukuma wai za a yi godiya akan albani an yi mishi ƙazafi ya ce ya yafe saboda haka ana jin daɗi to ku tabbatar da cewa matsala tana nan a ƙarƙashin ƙasa tun da dai ku kun kasa ko to mu za mu yi maganin su abin da ya biyo baya kuma kwace ba a shaida muku ne wajen mutum biyar ne suka je suka same su tun da ku kun kasa to mu za mu iya da su kuma za mu yi maganin su abin da ya biyo baya a zariyar nan to lokacin kwasa baki ko gada ku da su za mu haɗa mu yaƙe ku wannan ita ce maganar da muke faɗi wallahi tallahi akwai abin kunya a cikin ni ba ni na tura su waɗanda suka je ba su suka je sai da suka da suke ban labari na ce wato ɗan sanda hayye farin cikin wani mai haƙƙi waya ya ce ɗan sanda da na san cewa mai express in ya taho babu sika in suka fara jayayya kai da aka goyon kace yan labai a ɗan yi haƙuri sai ba ka ma aikin mu sai a ce an kama ka kai kanka wai an kama ka zaka hana aiki wai kai ka an za ma ka hana aiki ne kai gaba daya saboda shi agogo ne wajen aiki amma wai dan sanda ne yanzu yake farin ciki wai a zo a yi malam godiya kar wanda ya zo gidana ba ni da bukatar ganin kowa ba ni da abota da ku ba abin da ya shafe ni mulki irin naku shine babbar manufa ta in ga mun rugurguje shi da izinin Allah mun kafa shari'ar musulunci to yaushe yaushe za mu karɓi bakuntar ku yaushe za mu munna da ku ba ma munna da zuwanku ba kuma ba da ku saboda haka ku ji da kyau wancan karan kun ce kun turo wakilai to yanzu ma wakilanku su je su gaya muku sallar juma'a kuma mu ba mu ce wanda ya sallar juma'a a wani masallaci ba shi da sallah ba ba mu ce dole sai ka taho masallacin mu ba inda ka saba yin sallah tafi amma in kana da sha'awa zaka iya zuwa karfe tara za mu yi sallar mu ta juma'a kar ka taho da tararrabi ba ko tiya gazawa wanda ya isa jefa maka in haƙƙi suke nema wa malikiya za a saba malikiya su nemo mana wancan haƙƙin wurin yan shi'a mana in su mazaje ne amma sun kasa can sai a nan ne za a zuwa za a saba malikiya ko majalisar sarki ko za a zauna da albani idan albanin yaya a Rahane da za ku zauna da shi dai dai ku je ku samu waɗanda za ku zauna da su amma ba da ni ba sallar juma'a kuma karfe tara zan yi kuma ba wai so ɗaya ba ne haka yadda muka gaya muka continuously haka za mu ci gaba insha Allah wannan shine abin da muke gaya jama'a to a ƙarƙashin wannan to wannan sai ba mu wata kafa ita ce ashe dai ya tabbata kenan yanzu babu hukuma a Zaria tun da dai ita hukuma dama an aje ta ne don ta zama almasalihu linnas ta rinka tabbatar da maslahohi ga mutane to tun da ba ta iyawa to shi kenan yanzu jama'a sai ku rinka bin mu kuna sauraron mu a hankali kamar yadda muka gaya muku randa duk wata mas'ala ta taso za mu iya zuwa masallacin nan nan ne babban markazin mu a garin nan nan ke cibiyar mu babu wani ɓoyo almarkazu salafi number 41 majarod nan tudun wadan zaria ko kuma wancan masallaci namu na juma'a aljami'u salafi za mu zo za mu kira as-salatu jami'a wannan ita ce sunna ta nuna in za a yi sallar kusuti ko in za a tara jama'a don yin taro don haka duk sanda ka ji ana as jami'a as jami'a to taro ne za a yi ba sallah ba don haka sai ka taho kana tahowa to menene za a faɗa ma eh ai gwamnati ta ce ai kaza kaza kaza kaza sai muke ce a to mu yadda ba a to za a yi zaman sulhu sai a ce a ai sulhu ya riga ya kare ai babu hukuma ko tunda ba ku iya kwato masu haƙƙi haƙƙinsu yau to saboda haka tun da kowa yana zaman kanshi ne kara ko da shi kenan sai a ci gaba da kara zugan kowa ya abin da yake so in ko ku gabani ne na gaskiya to ko da mai haƙƙi ya ce ya yafe yadda kuke yi din nan sai ku yi don me don kar nan gaba wani ya sake yin haka yanzu kaddara don Allah sanda muka ga jaridar nan kuna jin ba zan iya sa ƙone zariyar nan ba sai rikici ya tashi sai a ce ai ta kone kone kone konen nan waye san iyakar su in aka ce yanzu ku je ku kone gidan Alhaji Dallami ko ku je ku kone gidan zazzaki sai mutane su ba ma ni na ce musu ba wasu sun tafi gidan zazzaki suna son su yi attacking din sai da muka ce mu ba haka muke ba to yanzu tsakani da Allah inda a ce matsalar ba ta samu mutane masu saiti da hankali ba in aka ce ai ta kone kone ku kuna jin za ku iya sarrafa garin kafin ku sarrafa garin an yi ta'adi to yanzu me ya kamata a ce ko da wannan da aka yi wa ya ce to ba komai sai ku ce a'a ku ba ku yarda ba amma wai ba su san da ake buga jaridar ba yanzu aka bugo wata takarda aka ce za a yi wa Obasanjo juyin mulki nan da kwana bakwai ba za ku gane inda take ba to yaya aka yi wannan ba za a ce za a ce ba za a gane ba a gane inda take ba to da haka wai ba su san waye editan ba ba su san da ake buga jaridar ba ai su dama sun kage buga jaridar sun yi to wannan dai a takaice ya buɗe wa mutane kenan kun nuna cewa ashe mutane kowa ya ƙoƙarin wa kanshi haƙƙi da ‘yanci to don haka ku tabbatar da cewa kamar yadda na faɗa da farko wallahi ba za ku taɓa samun mu yadda kuke so ba tun da dai al'amarinku ya tabbata haka to kamar yadda na faɗa da farko ɗin nan bara'an mu ta bayyana ƙarara a kan ku dama mu ba mu yadda da ku ba babu wani sagi da ke tsakaninmu da ku jama'ar musulmi ku kuma muna gayyata ku da ku ci gaba da zuwa kuna bin wajen karatuttukan mu a hankali wanda bai fahimta ba har ya fahimci inda muka dosa sallar juma'a kuma kamar yadda na ce in kana da buƙatar ka zo ka zo in baka da buƙata idda kake zuwa sallar nan tafi ka je ka ci gaba da yi ba mu ce sallar ka ta ɓaci a can ba amma mu dai muka ce sallar mu ta juma'a aljami'ul salafi shine masallacin salafiya na farko a Najeriya wanda za a tabbaka salafiyanci ɗari bisa ɗari ba a ƙarƙashin wata ƙungiya ba ba ƙarƙashin wata gwamnati ba ba ƙarƙashin wani shine mai gidanta ko sarkin gargajiya ko makamancin haka ba jama'ar musulmi muna yi muku addu'a Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya mayar da mu gidajen mu lafiya Allah ya haɗe kanmu akan bin alqur'ani da sunna wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka alhamdulillah Allah assalamu alaikum mutanen Kaduna da Allah ku dan saurara jama'a sanar kawai karatun Kaduna gobe ne jama'a madadin litinin to gobe ne za mu karfe hudu na la'asar insha Allah karatun bukari don Allah sai ku zana sannan kuma ana sanar da mutane cewa jibi litinin akwai shiri da aka yi na tafiya ta aziya na rasuwar ah, malam da Allah jama'a kun san mun sanar da ku da za a yi wa'azin safe ai wa'azin safe din mun ɗage shi mun faɗa tun farko mun ɗage shi shi yasa muka taƙaita shi a nan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 واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايا هكا أقوى مسلمين إلى يومك سلم إلى سلم تأدين المسلم في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مين مدنا سنانا محمد أول آدم wanda aka fi sani na da laƙabi na albani wanda ke zaune a mukiya sabon garin zaria a cikin jihar kaduna najeriya yanzu da nake magana nan karfe goma sha biyu da rabi na ranar alhamis sha takwas ga watan sha'aban hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu ɗaya da wanda daidai da ashirin da biyar ga watan Nuwamba 1999. Ina ainihin wato gabatar da wannan kasar ne sakamakon wa'azi na addinin musulunci wanda markazin salafiya wanda ke namba 41 majarar tudun wada zaria suka ainihin shirya mini a makon da ya gabata. wato daren talata ɗan daidai da sha biyar ga sha'aban hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin daidai da ashirin da biyu ga Nuwamba 1999 sakamakon ainihin wato wani labari wanda da dama jama'ar musulmi sun ganshi a cikin jarida al-mizan wato jarida su ɗan shi'a zazzaki da shi da jama'a shi wanda ake buga ta a gidan alhaji ɗallami wanda ke babban dodo cikin garin zaria wannan jarida kuwa ta fito ne a ranar juma'a sha biyu da sha'aban hijira na da dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin daidai da ashirin da watan Nuwamba 1999. To, na yi cikakken bayani har kusan awa biyu da rabi, an ɗauka kuma a kasusuwa na bidiyo da na audio kuma suna nan suna yawo a anguwanni da garuruwa. A ƙashin gaskiya abubuwan da na bayyana a cikin waɗannan kasusuwa suna da tsawo sai dai wani alkawari da na ɗauka. shi ne zan fara gabatar da shi a yanzu kafin lokaci da zai zo nan da mako ɗaya in sha Allahu wanda za mu cikakken bayani akan ainihin wato matsalar da dama ita ce ta jawo wannan ainihin ƙazafi wannan ƙazafi da ya zo a shafin farko na ainihin ita wannan jarida kuwa masu wannan ainihin jarida su 'yan shi'a sun sa wa kanun labaran albaniya abin kunya a cikin abin da suka rubuta shi ne cewa wani muhammad awal adam albani da ke muciya akwai wata mata mai suna talati daga cikin ɗalibaina yadda ainihin suka rikici da mijinta akan cewa cikin da ta haifa mishi bai yarda nashi ba ne da aka je kotun area 3 wadda ke ainihin sabon garin zaria sai wannan ainihin wato kotu ta matsa ita wannan mata ta matsa mata sai ta bayyana cewa a ƙashin gaskiya cikin ba na mijinta ba ne wannan 'ya da aka haifa ya tawa wace ni albadi da aka yi shari'a wai da farko sai ne musu amma da aka je aka yi medical check shi kenan likita ya fitar da wato medical report bayan likita ya yi bincike irin na likitoci sai fitar da sakamakon bincike daga ƙarshe sai na karɓi ɗaya har na sa mata suna ummu sulaimi bayan haka kuma ita uwar na kama mata ɗaki a wata anguwa a cikin mukiyawai mai suna an kadanar alaramma masu wannan jarida suka ci gaba da ba da labari da cewa wannan ainihin wato albani dama ya gallabi 'yan uwa musulmi da yawan zagin malam zazzaki da kuma yawan zagin shehunan ɗariƙo har daga ƙarshe dai suka rufe da cewa ina ma dai wai a zamfara ne su ga cewa shin ko za a tsayar da haddi na shari'ar musulunci ko kuwa a takaice abin da ke cikin wannan jarida kenan yayin da na sadu da wannan jarida a ƙashin gaskiya ban damu ba kuma hankali na bai tashi ba saboda na farko dai Allah shi ne shaida amma akwai bayanai waɗanda nake da su sakamakon haka daga cikin waɗannan bayanai da ita jaridar almizan da kuma 'yan shi'a baki ɗaya da kuma waɗanda duk wannan al'amari ya gamsar da su waɗannan bayanai tambayoyi ne kamar haka tun daga kan shi editan da kuma 'yan shi'a da waɗanda suka gamsu da labarin wannan jarida wannan farko dai ita ce ina son editan nan mai suna ibrahim musa ya ji tsoron allah ya zo a cikin jama'a inda nake karantarwa nake wa'azi a markazin salafiya nan da 41 majalar tudun wada zaria ya kawo matan nan da ita da jaririyar a gaban jama'a ita matar ta dubi tsabar idona ta ce da cewa wata alaka kowace iri ta taba haɗa mu da ita kuma ma har mun taɓa yin shari'a ina kuma roƙon editan da duk wanda bayanin nan ya gamsar da shi don Allah ya gabatar min da 'ya'yan mamacin da aka ce yau da su ne muka yi wannan shari'a sannan ina fatan a nuna mana alƙalin da ya wannan shari'a tare da kuma ina son a kawo wasu jama'a waɗanda suka halarci wannan kotu domin sauraron shari'a domin wannan kotu da ake magana bayan ta kasuwa ce ta 'yan goya wanda mafi yawanci mutanen anguwar nan ta ne mukiya da kuma mutanen anguwar cekaji da makwabta duk su ne a zaune waɗanda mafi yawancinsu sun sani idan Allah muna fatan daga cikin 'yan kasuwan nan na doya da ke bayan kotun waɗanda dadda kotu suke idan akwai waɗanda suka halarci shari'an nan don Allah su zo su gabatar da shaida tsakaninsu da Allah cewa sun gan nisan da ake min wannan shari'ar gaba da kotun kuma 'yan kasuwa ne waɗanda ke kasa kayayyakin tireda da masu tewe-tewe a bakin titi da masu gyaran kekuna sannan kuma dama da kotun daga yamma ce babbar kasuwar sabon garin zariya ce wadda duk zariya babu kasuwa kamar ta wanda mafi yawancin 'yan kasuwar nan sun sani wanda mu a ɗabi'ar da muka sani ta wannan kotu da ita da sauran kotunan da ke wurin duk sa'an da ake ainihin shari'a ko da ta kashe aure ce sai daga jama'a sun yi ainihin dandazo sun kewaye balle shari'a irin wannan tare da mutum na wanda kusan a Zariya ko kuma a najeriya babu inda ba a da labari na ko da ba a taɓa na ba to don allah kai da kake saurare na idan kana nan sanda aka min wannan shari'a don allah ka je ka samu editan nan ku zo ku tsaya a tsabar ido na ku ji tsoron allah ku faɗi gaskiyar cewa ku kuna nan aka min wannan shari'a bisa nan kuma ina fatar har wa yau a gabatar mini da shi likitan da aka ce ya yi bincike irin wannan domin bincike irin wannan sai an ɗebi jini ake gadawa to wani likita ne ya wannan binciken a wani asibitin don Allah a gabatar mana da wannan ainihin likitan waɗannan bayanan sun shafi editan jaridar al ta 'yan shi'a ina nan ina sauraren shi kuma don Allah kar ya ce zai zai same ni a gida a sirrance kar kuma su ce za su kafa wa'azi a can wani wuri gefe guda su zo su sami ni ni a tsakiyar jama'ata don Allah kasta rangwanta mini ko kaɗan matuƙar waɗannan abubuwa sun tabbata gare su in ko ba haka ba Allah maɗaukakin sarki ya isa shaida da hukunci sannan kuma jama'a ko kuma sai ku hukunta abin da za ku hukunta a cikin zukatan kuma ku san abin da bakin ku zai faɗi alheri ko sharri bala wa rusuluna ladayhim yaktubun Allah yake dan aikan mu suna nan suna rubuta duk abubuwan da jama'a suke faɗi haka Allah ya faɗi to bayan wannan ina fatar kai da kake saurare na ka je wurin wa'azin da muka yi a wancan ainihin wato markazi na salafiya wanda na faɗi cewa mun yi shi ne a daren talata wanda ya gabata na wannan wata na sha'aban sha biyar da shi wannan wata hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin wanda ya dubu da ashirin da biyu ga Nuwamba 1999. In ka halarta to yana daga tambayoyin da na gabatar su ne waɗannan. Kuma sai na gabatar da cewa a ƙashin gaskiya wannan ƙazafi da ya fito a cikin jarida al-Nizam ‘yan shi'a sun yi shi ne don su kau da hankali na in shagaltu da yi musu rabbi da kuma wata manufa wadda suka ji na ce zan bayyana kuma in na zo bayyana ta zan fasa kwan zazzaki zan tona asirin shi kan siyayyar da yake wa shari'ar musulunci na kira wannan wa'azi wanda na ce zan yi shi in sha Allahu da cewa shari'ar musulunci wajabcin binta da mara mata baya tare da kuma bayyanar da kiyayyar ɗan shi'a na cikin gida da na waje da shari'ar musulunci wannan shi ne wa'azin da na sanar zan yi yana ɗaya daga cikin dalilan da ya sa sai suka sauri suka fito da wannan don su janye hankali na ni da jama'a amma ina nan insha Allahu ta'ala sai na gabatar da ainihin wannan wa'azi kamar yadda na ambata har ma mun sa rana mun saurare muna gayyatar ka a nan da 41 major road tudun wada zaria markazin salafiya a ainihin karfe takwas na dare wannan karfe takwas na dare insha Allahu ta'ala zai kama daidai da wato asabar a ashirin da bakwai ga wannan wata na sha'aban hijira na da dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da kuma ashirin da takwas da shi dai wannan watan wato asabar da lahadi waɗancan na sama waɗanda za su rage saura kamar kwana biyu zuwa uku a goma shi daidai da hudu da kuma biyar ga watan disamba waɗannan wa'azozi da za mu dukkan su za mu ne a wannan markazi na salafiya hudu da kuma biyar ga watan ainihin disamba na wannan shekara wannan wa'azi a kan shari'a wajabcin jinta da mara mata baya da kuma yayyar da 'yan shi'a suka bayyana mata wannan a ƙashin gaskiya na ɗaya daga cikin dalilan da ya sa 'yan shi'a suka marmazar domin fito da wannan magana don su jin hankali na tare da sauran jama'a amma allah maɗaukakin sarki ya sa mun riga mun san irin wannan gagarmaya da su da muke a nan zaria sai dai mu yiwa kai da kake da nesa to ba ka ji kuma shigen wannan wa'azi za mu maimaita shi insha Allah ta'ala cikin watan azumi ya kuma mu sa rana ɗin a anguwar nukiya ɗin mu muƙabalanci mutanen nukiya waɗanda aka ce wai a anguwarsu aka yi wannan magana don Allah su fito su ba da shaida tare da ita wannan mata ɗin har akwai ta tare da neman ainihin wato kada wanda ya san gaskiya ya ɓoye saboda wai kai ya kunyata ni ko ya wanda duk ya san gaskiya akan wannan matsala yana tare da dalilai idan har bai fito ya bayyana ta ba to a ƙashin gaskiya baya ƙaunar Allah don haka ya fito domin bayyana gaskiya in dai har yana tare da gaskiya ɗin sannan dalili na biyu da ya sa su waɗannan 'yan shi'a suka yi marmaza domin fito da wannan magana ne na yi ainihin wato bayanai da kuma karatuttuka da dama akan 'yan shi'a da Khomeini da kuma zazzaki domin a ƙashin gaskiya alhamdulillah a garin nan ina ɗaya daga cikin waɗanda kamar yadda suka faɗa ɗin suka ce na gallabe su to amma ni ban gallabi yan uwa musulmi ba domin yan uwa musulmi su ne ikhwanul muslimin ƙungiyar su hasanul banna da sauransu waɗannan mutane babu abin da muke faɗi a kansu sai alheri domin ga manyan malaman su ne irin su a asai da sabi ne littafin fiqh sunna wanda ni din nan ni ne mutum na farko da na fara ainihin wato karantar da littafin fikin sunna a wannan anguwar tamu ta mutiya ga kuma ainihin addiktor yusuf al-qardawi ne littafin al-halal wal haram ga littafin sai da kwakwam fi bilal al-qur'an duk waɗannan ne musu ainihin addu'a ta alheri su ne ɗan uwa musulmi amma su su zazzaki masu jarida al-mizan ɗan shi'a ne su waɗannan to su ne nake ainihin kenan asirinsu ɗalibai na sun fitine su a ko'ina ta hanyar bayyana asiransu da suke da su munana amma mu ba ma zagi muna sanya ainihin littattafai ne muna karantawa na aƙida da hadisi da tafsiri da fiƙihi da tarihi da larabci na daga cikin irin waɗannan littattafai da muka sanya musamman domin rabbi akan aƙidar 'yan shi'a shine littafin minhajis sunnatin nabawiyya shi na tabi kalamin shi'atul qadariyya na ash ahmad ibn abdulhalim ibn taymiya wato shekul islam wannan littafi mujallabi tara ne to a sai aka ɗebi wasu daga cikin kasusuwa na wannan karatun littafi sai aka aika da su iran domin mai saurare ina son ka san akwai wani sirri wanda wannan sirri ko shi ne shi dai zazzaki dama kamar yadda na faɗa jahili ne ya jahilci can tagaryar addinin musulunci ya jahilci karatu zazzaki bai iya kira alkur'ani ba balle karatun hadisi balle larabci to akwai yan shi'a a nan zariya waɗanda yan shi'a ne gangaren yan shi'a tun kafin al'amarin zazzaki ya bayyana su dama suna shi'anci kuma suna kyama suna kiyayya da zazzaki zazzaki ya san haka su ɗin nan sai suka ga su ne da ilimi a kan shi'a shi kuma shi ake jin labari shi ke da shugabanci shi ne da jama'a aikawa da waɗannan kasusuwa da suka yi a iran iran ta binciki ainihin zazzaki da cewa ina ake irin waɗannan karatuttuka ai a zariya ne a zariya yaya aka yi shi zazzaki bai ɗauki wani mataki ba sannan in ya ɗauka wani mataki ne in ya yi rabbi ina nashi kasusuwan waɗannan amsoshin suka gagare shi suka kuma gagari jama'a shi wannan ya sa iran ta sassauta ainihin wato alaƙa tare da zazzaki ya ga ainihin canji kwarai da gaske wanda ɗan uwan shi ɗan shi'a su ne suka mishi wannan makirki to don haka yaya zai yi da shi da jama'a shi tare da jaridar su huce shi ne sai aka sa ainihin wato su su binciko wata kazanta da ta afku a wannan anguwar to in ya sai sai a yaɓa wannan kazanta gare ni to amma Allah maɗaukakin sarki kamar yadda yake cewa bal na bil haqqi ala al batil fa yadmaghu fa idha huwa zahiq Allah yake mukan ƙarya mu wurgi wato mukan ɗauki gaskiya mu wurgi ƙarya da ita wannan gaskiya sai ta wargaza wannan ƙarya sannan Allah maɗaukacin sarki ya ce wala ta'rifannahum fi lahanil qawl za kuma ka iya gane su munafiƙai ta wajen tuntuɓen magana ciki zai suke tuntuɓen magana tuntuɓar magana shi ne inda suka bayyana ga kotu to wannan kotu dai alkali yanzu yana ta hira da 'yan jaridu da masu gidajen rediyoyi cewa shi ba ruwan shi kana da 'yancin ka je ka same shi shine alkali su shi yake shari'a a kotun area 3 tuntuɓan farko kenan alkali ya karyata su tuntuɓe na biyu sun ce an yi wannan shari'a ne da ni a shida ga watan rajab a wannan shekara wanda ya daidai da ranar juma'a to abin su da abin mamaki shine daidai da wannan rana ni kuma ma bana garin nan na yi tafiya kusan kwanaki biyar da suka wuce ina abuja to shin ni albani na kafi ne ina abuja kuma ina zariya idan kuma da wanda ya da ina zariya a wannan rana daga cikin masu saurare na to don allah ina sauraren shi tare da dalilan shi domin ba magana ba amma kawo magana tare da dalilai tare da shaidu kai kuma ɗan uwana wanda ka amince da ni akan aƙidata don Allah in ka ji ana zagi ko ana surutu kakkai faɗa mu ba da faɗa ne ainihin muke yaɗa da'awar mu ba amma muna yaɗa da'awar mu ne wajen bayyana alkur'ani da sunna a bisa fahimtar annabi da sahabban shi sannan kuma muna ainihin kawo dalilai tare da hujjoji a cikin littattafai da ainihin makamantansu duk wanda ya magana namiji ne ko mace babu faɗa zaunar da shi kai mishi waɗancan tambayoyi da muka gabatar tun a farko mai saurare idan baka manta ba a wancan karatu da muka yi a number 41 major road a daren talata da ya gabata na ce a ƙashin gaskiya wannan ƙasashe da ya fito daga 'yan shi'a nuna daga babban abin da ya sa ban yi mamakin shi ma 'yan shi'an nan asali zazzaki suka wa wannan ƙazafin yanki da ƙayi to amma ƙarshenta kuma shi ne aka juyo da shi ainihin kaina ka saurare ni da kyau insha Allahu ta'ala za ka ji ainihin zazzaki shi da kanshi yake faɗin wannan magana har ma dai daga ƙarshe da ya tattara duk ƙarfafofin da suka yi shi ne musu Allah ya isa ya ce kamar zai fashe da kuka ɗan a madadin ihu da kabara da suke in ya faɗi magana na mazansu da matansu sai suka fashe da kuka saboda malam ya yi Allah ya isa an yi mishi ƙazafin yana neman matan yan uwa yana ainihin kashe musu aure ya ainihin nemi fara neman aurensu ya kawo musu tsaraba a tamfa daga ƙasar saudi arabia in ya je aikin makka ya kuma shigar da neman aure tun kafin matar ɗan uwa ta gama ainihin idda wadda malam ya kutu kutu ta kashe auren allah maɗaukacin sarki ya shirya da mu mai saurare ga wannan kasar wanda yake wannan kasar sun yi shi ne a ijtima wanda ainihin suka yi a 1994 a masallacin abu a nan zaria aka gayyato zazzaki domin kiɗa rufe ainihin taro da jawabi da addu'a don haka za ka ji wannan ainihin kasar da kuma waɗannan bayanai sun so sha Allahu ka biyo mu ranar da muka ce za mu wannan wa'azi wato a hudu da kuma biyar ga disamba na 99 a nan a number wajen road za ka bi cikakken bayani na wannan kasar da kuma wasu kasusuwa sannan kuma za ka sami cikakken wannan kasar don kai ma ka mallaka sha Allah a wurin masu sai da kasar Muhammad Awal Adam Abu Abdulrahman Albani Mutiya Sabon Gari Zaria shi ke jawabi don haka za ka ji sauran bayanai na bayan ka gama jin abin da ainihin wato sunan da suke furuci da bakinsu na fasikanci da zindiƙanci rashin zuhudu da kuma abin da ya shafi neman matan 'yan uwa da kuma ƙoƙarin kashe auren 'yan uwa da kuma na almajiran shi da ainihin shi da kanshi ya furuci da cewa su ne mishi da shi ne sai ya juyo da maganar da shi da sauran ainihin yan shi'a akan albani to Allah dai madaukakin sarki shi ke tabbatar da gaskiya Allah kuma yana tare da mai gaskiya Allah maɗaukacin sarki ya tabbatar da daga mu akan bin alkur'ani da sunna a bisa tafarki na 'yan mazan jiya daga cikin annabi da sahabban shi masu girma da ɗaukaka da tsarki da daraja a wurin Allah tabbatattu a cikin gidan aljanna tare da manzon Allah da sauran bayan Allah na gari wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu za ka ji kafin zazzaki ya fara jawabi an samu wani mai gabatarwa wanda ainihin ya gabatarwa insha Allah ta'ala daga nan kuma za ka ji bayanan da za su ainihin biyo baya

yang bagi kesimpulan aku mohon bagi Tuhan bagi kami kesimpulan Allah yang menjadikan hadamu dan kami dengan nama Tuhan Alhamdulillah ada si Allah yang menjadikan kami Allah yang menjadikan kami Allah yang menjadikan kami kuma idan ba mun tare ba an ce karfe goma ne na za a yi tare ne amma sai aka yi wa'anda suka zo daga wurare masu nisa wanda kuma akwai bukatan da kasance an taɗaita wannan taro ɗin domin su samu su kama hanya da wuri to saboda haka sai na aka jawo taron ainihin wato cewa za a yi ta shekara saboda yanzu karin ta riga ta gota saboda haka insha Allah wannan ba wai zai zama kaman lakta ne irin su jiya da a wato zai zama kaman irin nasihohi wanda mana ya kare mana ne a kusan istima'o'i wanda ta zai zama wato eh, bayani ne da shi da nasiha sannan kuma eh, ana tsare wannan jawabi na malam insha Allah za a sallami eh, jama'a wani Allah a ma tambayoyi ba za a samu a amsa ba saboda za a su ainihin taron da ainihin na ta a da waɗannan kalmomi zan nuka abin magana ga da mamu ina ne cewa Allah na ɗaukakin sarki ya samu amfana da أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي على رسوله الكريم ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. a lokacin jawalan baya wato yau ya ce cikin wata da uku wanda aka yi a kano na jin wani lokacin ya cikin rajab ne ko a ba cikin gina ba ne in ba yin nan ka ba a lokacin nan haɗu da malam abokan tsohota a farkon ta a ban a sudan lokacin da ya ga duk suna ɗin a a cikin wata ilimin na kudin zana ɗaki guda da ke ce shi ne za a yi na gaba sun ce da ita wata uku ne na gaba zai faɗo ramadan kuma ba zai yi a ramadan ba saboda ka za a ɗaga zuwa shawwal da kuma yaka kuma sun yi shi shawwal ɗin sai zama da farko farkon shawwal na kai wata dogon gaula wadda da taɓa yin mai ɗaukanin ta domin ta tashi wajen kwana goma sha uku ma a cikin na wanda ta bi da ne tun daga wani na kan da su bai su mata ma har mai digiri muka tsari a nasa muka dawo da su eh, bayan wannan kuma sai da sun zo a hajji ta na ba wa jaura an fara da sun tafi a hajji to ya ta ba ikima da zai yi a wani ba zai a tsawar ba don da dawowa eh, jaura ba zai yi a sati a wata ana tare da domin kuma da hajji a zama su ko su ke hajji sai zama kuma dai ya ci dama ana son zama an yi na yi nasararsa a wannan tare don ba saboda ana iya yi ba mana sai zama sai bayan hajji ke sai zama sai zai ɗari da sai zama sai a wannan kare na a watan almaharra kada ka kama kwana tun daga jima ɗin nan ko rajar sha'aban ramadan shawwal da wasu al'ada da hijja yanzu mana almaharra ya tafi da kenan wata kusan da wata ina aiki mun tsallake wani lokacin da ya kamata yi kowa na kai saboda da biyu. to mai saurari ka saurara da kyau kuma ka ƙara saurarawa ka kasa kunne da kyau a yanzu ne zai zaki zai fara bayani akan akan irin wato abubuwan da ɗaliban shi ne shi ba ma wai wasu ba ba mu ba suke ainihin wato tuhumar shi da yana yin waɗannan abubuwa tun daga kafirci zindiƙanci sata don mai kuɗi an aiko da su daga waje fasikanci da matayensu da makamantan haka don haka allah maɗaukacin sarki ya taimake mu ya ba mu damar kasa kunne da kuma saurari. akwai cewa da wasu kan ji samu mutum ko kuma goma ce na kusa da mala da a wannan ana tare da kuma suna da samun ikhlasi da fuska da komai da tawakkali da inda ya kamata ana tafiya da abin nan daidai da ba wani kake ne amma su waɗansu mutane suka halki na zuwa suna tsogin kama mahala waɗin waɗansu maganganu marasa ba iji da suna zargin su da waɗansu abubuwa wanda su ba su yi ba shi kuma malam sai ɗauka haka ne sai ya fara cewa waɗannan suna ce mutu kaza suna yin tafiya mutu kaza a farkon ba haka ba a misali suna zuwa suna tsogon samun shi cewa ai da wani da wani da wani sun yi ce ka zama fi'a saboda haka sai kuma yanzu da su da kuma za su sai sun gyara ka ko sun canza ka ko kuma sun ce kai ainihin ba ka kauna ko kuma sun ce kai ba ka da ilimi da ko ba ka da fasaha ko ba ka yaro ko abin da kama ba ka don da sai su aka kama ba. to idan aka samu idan aka samu ta aka mata istikhara da wasu ko an shaitan har ma akan faɗi sunan ai ma wani ne abai sun kama malam ne kullum ka gan shi kuma da malam kullum ne yana cewa malam malam da ko kuma a ce ai da wani ne da wani ne kullum ya da kama malam shi kuma hau na san akwai wanda ainihin suka ɗauki wannan ra'ayi har ya zuwa ‘yan kwanakin nan kamila na san akwai wanda suke sun san da su yarda ba cewa lallai egumi ne kawai ake zuwa ake zuwa ake zuwa nan ni kuma nake hawa da dangane da ainihin wa'yansu ‘yan uwan tafiya wanda muke aiki nan tare suna taimakawa kuma alhali da su in mutane ne saboda nasu dalilai suna kawo mun tsogon goma game da su ne kuma yana ɗauka cewa wani abin kare ake musu ba haka ba to irin wannan an sa ta ga irin wannan shine ku zai ido ku gani inda gaske ne tsogon ake kawo min to da ma ku gani kuma da ku ji da kunnan in kuma da gaske ne abubuwan da ake ce mutane ne suna yi da sanin zai bayyana da ku gani za ka ce ainihin ku yanke hukunci kuma da abin da kuka ji kuma yawa to wannan su sauƙa nan inda akwai wanda su lalle abin nan har yanzu a 'yan kwanakin nan ban san yanzu ba sun ɗauki wannan ra'ayi sai ce ana kawo magana kuma ba wani na kyautu shi sai kuma wani su dinga mutane da kuma akan same su a ba su abin kamar haka wannan kamar gungun na biyu wato su kuma akan tsawala musu cewa kamar yadda wani ya taɓa bugo waya daga Kano ya ɗan rika yin haka ana jin mutane kamar kusan minti arba'in muna magana da shi shi yana faɗa mana yadda aka sawala musu ne to kuma ire-iren su da yawan gaske waɗanda su ma aka ba su jam'iyyar haka wannan shi abin da aka gaya masa da ire-iren su shi ne da a tsanin wannan harka ta ɗauko tuyen-tuyen a kan al'amarin musulunci kawai ba ta nuna bambanci a tsakanin ma'abota ɗari ko ɗi da daban ko mazhabobi daban-daban wasu in kana wasu ɗariƙa ya zama ba mutum kuma ki jami'a ne hali da za a yi harkar nan da kai amma abin da ake bukata daga gare ka shine ka san cewa ita harkar ba sunan ki jami'a ba kuma ba an haɗu ne a kan jami'a ba saboda haka za ka yi ka amma kar ka zo kamar da harkan da'awa tijjaniya domin ta haka nan yankin duk za ka tijjaniyantar da ma'abuta hankali kamar dukkan musulmi za ka yi jami'an ta da ke wanda kuma haka nan ba zai yi ba zai kawo rigima ne saboda haka kai dai ke jami'an ka a haɗu da kai da wanda ba ya yi a yi ma musulunci aiki da yake haka aka faru abin tiyan tiyan tiyan tiyan tiyan ana nan ana nan wai sai wasu daga cikin waɗanda ake tafiyan nan da su waɗanda suke kalilin suna na zahiran da a faruwa da ma ba sa bayyana da sai suka fara fito da abubuwan na kafirai da aƙidodin wanda ya shafa a ran ahalar sunna wanda kuma ana ganin in aka ita isassoki aka tsare suna suna gare shi suna ayyana shi kamar sa ce ita harkar harka ce da afariya kuma lalle dai wannan zai kawo rigina tsakanin al'umma tunda kamar ana neman a ji a faransun da mutane ke sai aka zo aka gaya ma malam malam ga faɗin yankin daidai inda aka rage haka sun fara fitowa da ake daidai su kuma suna ayyana su kasar kuma wannan zai kawo ru'ana amma sai malam ce ba kawai wannan ba matsala ba ce malam suna cewa kaza kaza kaza ba kawai a dalil malam suna cikin kaza ba kawai wato malam sai yi malam ya dake wasu sam ka a kawai to kuma suka ji gaskiya sun ga haɗari kuma sun nuna malam wannan hatsari maimakon ya fahimci hatsarin a yi maganin hatsarin sai shi a kyale da kuma suka ga abin yana ci gaba saboda ka shiga su ba su kyale ba saboda ka suka ɗauka ma kansu lalle da lalla ya su faɗa da wannan abu da sun kawar da shi ko malam ya yarda ko bai yarda wani shi wani mai bani wani sun ce sun mace to kaddara yadda kai yadda kai ma magana nan mai daɗi haka yadda aka fara to zama kafiri zindiki da yake a yake da kusa wani mutane da ke nuna za ku ci suna kira na kafiri Kuma mai saurare kabeji zazzaki da kanshi yake ba da shi da cewa almajiran shi da mabiyan shi su ne suka fara kiran shi kafiri zindiki kalmar kafiri kuwa dai karar kowa san ma'anarta zindiki kuwa kalma ce ta farisanci wanda take nufin tulun munafiki wanda babu yadda za a ya iya bayyana maka ma ya daina wannan hali na munafunci ka karanta littafin fiqh sunna a babin da ke bayani akan munafunci da zindiƙanci haka nan ka karanta muktasar za ga cikakken bayani akan zindiƙanci don haka ba albani ba yake zagin zazzaki ba kuma albani ba ne ya fara cewa zazzaki kafiri zindiki amma almajiran zazzaki ne tare da shaidar bakin zazzaki kamar yadda kake ji to tambaya ta gaba ita ce shin zazzaki wata tuhuma ce ta gaba wadda su ka ne da kansu suke maka ba shi albani ba faɗi da bakinka wannan kuma shi da inda ka je na farko da na biyu ba to ne ku abin da za a gaya masa shi ne ba dai tafiyan nan an fara ta tiliyan tiliyan tiliyan tiliyan gudun don sha'awa a kan suna. Sarkin manzo mai tsiya da aminci. kuma al'umma duk sun da an karɓa ana so ana tafiya amma sai shi malam da kansa sai ya canza yanzu ya zama shi'a mu kuma ba ta mu yadda domin ba za mu yadda muna ji muna gani da shi an tabbata yanzu shi ne zama a ya kan tsere yana neman kuma duk cikin mutum da zama shi'a ne nan duk cikin mana ne ke ce an gaggama in mutum ne zai tsere kuma su ya za da shi an ce in ya kusa ya kusa su kuɗi. saboda haka wato ainihin dabara ake yi na neman a ce a an kan da mutane da wahala kuma ba mu yasa. inda ba ta ne muka ya cewa dole mu ne fito marara mu nuna mu jama'a cewa mu ba shi a ne kun ba da mu shi a kuma saboda haka ba mu ba mu yarda kuma haka suna da abin da ke ba mu ba wannan wannan ke a wani lokaci ne na ban san ko ana nawa ba ko ko ana ne ko ko ko a 80 ne ko sun a tabin zuwa wannan ba su faɗi sai dai suka suka nuna kamar kwanan ne aka zama kiyar zazzaki shin wacce tuhuma ce kuma dai har yau almajiranka ne da kansu suke maka ba albani ba ba wani ahalus sunna as-salafi ba bakin ka ya faɗa to na hudu wanda ya kama da na uku shine a cikin asali cikin asalin da a wannan a yake an an ɓoye ne haka malam ya da ya shi an kinta yanzu ya zo da shi a ga musulunci da mutane su kwasu da yake suna kishin ruwan musulunci da su ko oh, alhamdulillah ne masha Allah awai su ka zaka rubu amma shi an amma ba su gano ba a ce ma ba su gano ba da shi karin kun kun da ma shi a yake kuma yana kiran shi da shi an kinta ne a tsaye amma bai bai ko alhamdulillah muku masha Allah kawai da suka zo kawai suka ashe ma shi an amma ba su gano ba ashe ma ba su gano ba da shekarun dama shi a yake kuma yana kiran shi shi an cinta ne a ɓoye amma bai bayyana ba amma yanzu mun gano dama can da abin da yake ga mana duk mun yarda muna yarda da abin da yake faɗi ne cewa a manta da bambancin mazhabobi a manta da bambancin ɗariƙo a ce duk dabara ce ta ainihin kawai ake an da mutane ba tare da sun sani ba saboda ka tunda mun gano wannan to mu kun ba za mu yarda wannan ya kama da na tsagun da na tsagun suna nufin jin farko dama ba shi a rai ba amma a wani lokaci ne ne ya zama wannan ko a tun farko ma ne shi ne daga baya sai ka gane zan zaki muna sauraron ka ka ci gaba da lissafa mana abubuwa da su almajiranka ne da kansu suke zargin ka menene abu na gaba bakinka ya yi shaida a kan ɗalibanka ne da kansu suke ainihin tuhumarka a kan ainihin abubuwan da bakinka ɗin nan shi ke faɗi faɗi na gaba miji sai abu na biya shi ya ma wuce kake wani abu shi an ci tsakanin kan a kan a kan a kan tun asali an nuna mu mutane musulunci ne da waya alhali ba musuluncin ake yi ba amma yanzu ta bayyana abin da ake yi shi ne a zage ka ba magana ainihin wannan abu ƙasa ne kan asali amma sai aka yi shi da rigar musulunci aka ce mutane ko yau da musulunci sai suka yarda musulunci ne da suka yi suka da ake ana ana musu babar da yanzu ta riga ta kai daga cikin ma abubuwan da suka bayyana shi ne ma suna har malam ya je coci kalin abin da ake koyarwa ya bayyana wato ake na kirista ne ya wannan ne ta kai ma'ainihin su har suka fito da wannan kalma kafirin jirgi da ɗan uwa mai saurare sai ka kasa kunne don ka ji ainihin tuhuma ta shida wanda zazzaki yake faɗin cewa almajiran shi ne da kanshi suke yi mishi ita wanda wannan tuhumar ce kewaya da ita ya buga ta akan sahabin annabi sallallahu alaihi wa sallama almuziratu bin shu'ba wanda in Allah ya so kabili a hankali za ka ji waɗannan kasusuwa duk za su fito allura dai ta tono garma a ƙarshen gaskiya wannan ainihin wato gabar da zazzaki zai bayyana ita ce gabar da bayan da ya juya ta kan wancan sahabi na bine rabbinta na tona asirin shi na ƙaryata shi tare da kawo bayanai daga cikin manya-manyan littattafai irin minhajus sunnatin nabawiyya na ibnu taymiya da kuma irin ainihin littafin al'awasin min alqawasim na al-imam ibn al-wazir ibrahim akan cewa lallai sahabi mugira sarkakakken sahabi ne zina da zazzaki ya danganta mishi ƙarya ne to da na ƙaryata shi ne fata-fata da shi aka aika da kasusuwa iran suka aiko wa da zazzaki ina na shi raddin babu shi ne ya dawo kuma da shi da jama'a shi suka ainihin wato ɗibo wannan ƙazanta sai suka warso ta zuwa gare ni a cikin jaridar su ta almuzan allurar 'yan shi'a ta tono garma Allah wadda za ta kafce zazzaki da jama'a shi da shi'a albani ya ci gaba da karantar da mutane alkur'ani da sunna a bisa manhajin salafin salih waɗanda zazzaki yake gaba da su zazzaki wanda zargi ne almajiranka suke musu kan matansu da kuma kashe musu aure da kake yi da kuma aure da kake nema a cikin idda har kana yi toshin atamfa daga saudiya in ka da maka bakin ka ya faɗa allura ta tono garma to sai wata magana ta shida da ita kuma ma a ta gara haka wasu sun da ke faɗin yanzu da wurin ku ke shaida ce in ba gama wani ba gama wani shi ne zargin yanki wannan ya so ya kuɗe ta da a gama malam ya malam ya malam ya ba za a cewa cewa wa'annan zargi na fasikanci ai ba da kai kafirci ba amma dai kila sai ba kafirci ne mafi girma na ka ce kafirin zindiki za ka gani su ba za ka ɗauka ba to kila ka ɗauki fasiki ne shi waɗansu sai da za su yi yaɗa ba tun da ba su rubuta ba wasu kunnuwa sun ji wasu ba su ji ba maganan ba su da daɗin ji amma da yake suna yawa yaya ɗasu da sanu mai yara su kuma kullum kuma kullum suna kirkiro sababbi in yi musu abin kula ina jin da iya jiran tasu in ce musu ana zargin ne ta su ke to mai saurari ka ji wannan tuhumar da ɗaliban zazzaki suke mishi suna zargin shi fasiki ne kamar yadda ta biya faɗa shi ne kuma da suka sayar da za su je suka juya da magana kan albani albani muhammad awal adam mai sa'annan yake ko da basu rubuta ba wato dangane da nashi tuhumar amma dangane da wajen tawa tuhumar to shine sai suka rubuta saboda na gallabe su ina tona asirin zazzaki na yada shi'a da kuma kulani da kuma iyayensu shehunan ɗariƙa sannan ya ce kuma suna ta ƙirƙiro zargin a kan shi da tuhumar to amma dangane da albani to kaga wannan da yake shi albani ya yi ainihin bakin jini wajen sukar zazzaki da shehunan ɗariƙa to wannan sai maganar mai yiwa kai ke maka daɗi saboda kai ɗan ɗariƙa ne ko babanka ɗan ɗariƙa ne ko kuma iyayenka da kakanninka ɗan ɗariƙa ne don haka tun da albani na sukar su to kai yanzu abin da su zazzaki suka ƙirƙiro to gaskiya ne amma shi zazzaki da shi da yake tashi matsalar kan shi ke sai yake ƙirƙirowa akai kuma ko da ba su rubuta ba amma dai a sannu za ka ji domin suna ta yaɗawa Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu allura ta tono garba zazzaki ci gaba da bayani da kanka irin tuhumar fasikanci da almajiranka ne suke maka shi kuwa albani almajiran shi ba su taɓa tuhumar shi da fasikanci ko kafirci ko zurriƙanci ba sai dai kullum su yabe shi akan ainihin yaɗa sunna da yake yi wanda wannan shi ne abin da ya sa su 'yan shi'a da suka kasa rabbi akan duk abubuwan da albani ke faɗi a kan su sai suka je zuwa ga ƙasashe, mai saurare in kai ba malami ba ne kana da hankali allurar shi'a ta tono garmar Allah wadda za ta kafce shi'a daga bayan zazzaki albani da jama'a shi da 'yan baya masu nagarta su ci gaba da yada alkur'ani da sunna a bisa fahimtar 'yan mazan jiya allura ta tono garma kuma yin an ba ku ɗan ƙaramin misali ne daga cikin abin da suke cewa akwai wani brother da yake auren wata sista to wai sai na fito da ita daga gidan mijin domin aure da na da dawo hajjin nan na kawo mata a tantatin ibla da ya ƙare ba don wani na oho a dama sai fito da ita auren ta yi wannan kunnen mutane da dama sun ji har ma ya komo kunnen ta ita sama da kuma ma jama'a da yawan da suke sun riga sun gane to sun faɗi abin da ya ci wannan wannan in sun ji wannan ya masa girma to sun faɗi abin da ya ci sun ce an zarta akwai abin da na ake waɗannan su da kalmomin su da yake suna faɗi da su dacewa a kyale su faɗa da da kuma fasikancin ba guda ɗaya ne ba abubuwa ne daban daban daban daban daban kan daban wannan wannan fatan kuɗi ko kuma ana kawo ɗan suna kodan kuɗi kuma kake to ina ne yake zuba kuɗi don yawo ne na kodan kuɗi da suke in sun sa ina ina kona kuɗin ne in sun in sun je nan ya girma to sun faɗa da shi sun ce an zarta akwai abin da waɗannan su da kalmomin su da yake suna faɗi da su dacewa a su faɗa ne. Shin zazzaki zargin da ɗalibanka mabiyanka suke maka guda ɗaya ne ko kuwa kuma ban da wannan zargin na fasikanci ko suna tuhumar ka da kai ɓarawo ne kana ainihin satar kuɗi ko kuma kana turmushe kuɗin da ake aiko musu daga ainihin ƙasar waje kai musu sama da faɗi wato kashin dankali babba ya turmushe ƙanana kuma ba a hangensu faɗi da bakinka allura dai ta tono garma da kuma fasikancin ba guda ɗaya ne ba abubuwa ne daban daban daban daban daban cikin kuɗi inda ka da wannan da inda ka da wannan ba kila ka da fatan kuɗi ko kuma ana kawo ɗan su makudan kuɗi in kuma kake to ina ne yake zuba kuɗi don ya wani hujjina makudan kuɗi da suke zuwa in sun sa ina ina kona kuɗin ne in sun ce wani da amma dai ana ce ana kawo kuɗi to dole kilan an kawo nuna kan yanzu eh, eh, ne amma don ina kashewa a ji ko da ake kuɗi ba su magana suna yi a da koyo da irin maganganun irin waɗannan sannan kuma ga wani kuma wanda aka ce jahiliya ce take abin wai ake jahiliya take ban kuɗi wai akwai wani ga wani nan ya bayyana yana kawo kuɗi har ma ya zo da wata mota ya siya mini mota ta miliyan biyu naira miliyan biyu ana nan ka je kofar gidan ba ka ganta kuma shi jahiliya take ba su iya kawo ma in su ji ai bai bai bani motar da bai zo ne kawai sai ya yi wata da yalewa na ga mota <laughs> wai mai san malam ya a fili yana son mota ɗin mu saurare bayan da ka ji tuhuma akan ainihin wato satar kuɗi da zazzaki yake faɗin cewa mutanen shi suna tuhumar shi da kuma turmushe kuɗin in sun zo sannan ka fara jin ya fara faɗin ainihin cewa akwai wata jahiliya wadda ainihin wato suke tuhumar shi a kai game da ainihin cewa wannan ainihin jahiliya har ma ta kawo wa shi zazzaki ainihin mota mai tashi ta fito karara zazzaki ainihin wato mota yake so wanda biyu ya san zazzaki ba zai ainihin wato shakka kan cewa zazzaki makaryaci ne akan cewa waya yake da kuɗin don kowa da ya san irin ragayar da yake a cikin rayuwar shi wannan zazzaki da kanshi zai faɗa maka an jima za su ainihin zai bayyana cewa tuhuma ta gaba ita ce ba shi da zuhudi wato kawai sharholiyar shi yake da holiyar shi mai saurare karkamanta taken kasar allura ta tono garma wato allurar shi'a ta tono garmar da za ta kamface sharrin zazzaki da shi'a a najeriya ƙwa'ani da sunna su ci gaba da yaduwa a bisa farkin fahimtar annabi da sahabban shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a bakin albani da sauran ainihin manyan malamai waɗanda suke yada wannan da'awa ta salafiyanci wadda ke a ƙila shi'a zazzaki da jama'a shi da saurare ka ci gaba da sauraron mu domin jin ƙarin bayani wai mai san malam ya fita a cikin yana son mota ɗin kuma ga nan ma ainihin za a gina masa gida shin zazzaki ba a gina gidan ba ne mu saurare in kana son ganin ko jin cikakken bayani to mu haɗu da kai a markazin salafiya number 41 road cikin wada zaria ranakun asabar da lahadi na sama hudu da biyar ga watan disamba na wannan shekara 1999 za ka ji cikakken sirri a kan wannan gida wanda ainihin zazzaki yake son ya karyata cewa jahiliya ce ta samar mishi da gidan mai saurare kukan kuciya jawabi ne allura ta haƙo garma mazaki ci gaba da bayanin irin fasikanci wanda tun kafin ka wurga shi a kan mughira ku wurgo shi ya dawo kan albani wani irin fasikanci ne almajiranka suka yi ta ainihin wato tuhumarka da shi kuma ka kasa kare kanka yi bayani da bakinka ko magana irin magana zargin fasikanci ina bin kula su na zargin fasikanci amma sai ɗan fasikanci na da yawa da ta yi inda ka je wani ba za je wani su je suna yi wa mai saurare bai san kalmar calculation ba wato kalmar da zan zaki yake domin suna calculating abinda kalmar take nufi da harshen hausa wato zagayawa wato kalmomin suna nan suna ta kewayawa kamar dai yadda su 'yan shi'an nan da sauran fasikai suke yawo da wannan jarida ta almizan to haka nan su ma waɗannan yara na zazzagi suka yi ta ainihin calculating da wannan ainihin wato bayani Allah maɗaukacin sarki ya taimake mu ya kuma ba mu ikon mai saurare ka dangana kai ta jin waɗannan bayanai da za su biyo baya domin wannan kasar shi ne na farko wanda muka yi mishi suna muke mishi take da lakabi da cewa allurar ainihin shi'a to ta tono garma Allah wadda za ta kafce ta kuma buge zazzaki da shi'a da kuma ainihin wato duk abin da yake goyon bayan su a ƙasar nan Allah ya shirya da mu to wannan na baku samfur ne na fayin shida wanda na san yankin fitina ɗin ta yan zuhudu da saurare kalmar zuhudu kalma ce wadda take a harshen larabci in ta dawo hausa tana nufin ainihin gudun duniya ko kuma taka tsantsan game da duniya To a wannan bangaren kuma za ka ji inda zazzaki jama'ar shi da almajiran shi suke tuhumar shi akan cewa ba shi da ainihin zuhudu yadda ya zan wannan ainihin kalmar ya ta ma da suke ba wai a nan gida najeriya ba a'a har waje zuwa ainihin kasashen turai kasashen ingila duk sai da suka bi suka yada to amma bari mu bar zazzaki ya furta da bakin shi zazzaki shin kana zuhudu kuwa ko kuwa faca kakka kake da masha'a bakin ka ya shaida to wannan na baku samfur ne na koyin shida wanda na san wancan fitina din ta yan zuhudu sun ce ni kaza ne ni kaza ne ni kaza ne ni kaza ne sun kuma yayyada har waje har waje na sa akwai dan uwa da yake ingila ba wannan jama'a islamu haƙi sai ya rubuto min takarda yake cewa da ya kamata in saurari waɗannan mutanen da suke so kana in ji abin da suke cewa domin in sami abin da ya kira in tsoma wato in ina na gaza ne a nan a ga sai in samu kamala tun da na gaza ta nan to ya ce na rubuta masa takarda na ce na ji daɗin wannan shawara na kan ce wallahi inda mutanen nan suna inda na ne to da na yi ƙoƙari na kammala amma na duk da abubuwan da cewa da farko kuma wannan takarda na ƙarfi ta da alƙalami ina kai abin da suke zargina da shi to na kai point na arba'in abubuwan da suke da shi sun kai arba'in amma ga guda goma ka saurare almajiran zazzaki suna zargin shi da abubuwa arba'in waɗanda dukkansu na fasikanci ne iri-iri waɗanda an jima kaɗan za ka ji bakin shi ya furta cewa kai abin ma fa ya wuce arba'in ya kai saba'in to waɗannan abubuwan ne suka fara kuma lissafo su suna son su dawo da su kan albani tunda sun san zazzaki ya kwanta to allura dai ta haƙo garma mai saurare ka ci gaba da dauriya wajen jin mu kana sauraron abubuwan da muke bayyanawa yadda har kai da kanka ko da baka da ilimi ai kana da hankali ka yi ƙoƙari ka cire ƙiyayya da kake wa albani ko kuma ƙiyayya da kake wa ainihin zazzaki ka sa adalci ka yi hukunci tsakaninka da Allah ka gano menene gaskiya wannan shine abin da Allah ya ce wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu gudu huwa aqrabu littaqwa kiyayyar da kuke wasu mutane karta ja ku yin adalci ku yi adalci adalci shi ke kusantar da ku zuwa ga tsoron Allah ko kuka da alƙalmi ina sai abin da kuke zargina da shi na sai na 40 awon da kuke zargina da shi kuke 40 amma ga guda goma ka saba ya zama ta goma da shi da karanta sai ya rubuto nan ya ce lalle to zargin nan ba yi da wani bai da wani tushe don daga cikin na farko na sun kula shi ne ce ba na shi ne zargin ba na da da da to shin zazzaki da kai da jama'arka tare da editan jaridar ku al zargin da kuke yi wa albani shin yana da tushe in yana da tushe ku gabatar da shi kamar da muka gabatar ku kawo matan nan da jaririyarta tare da jaririyarta su nemi tsabar idan albani su shaida ko ta shaida cewa wata alaƙa ta haɗa ni da ita ko kuma mun taɓa yin shari'a da ita sannan kuma ku zo da alƙalin ya yi shaida in dai da gaske kuke domin a nan sabon garin zariya muke ina 'yan kasuwar sabon garin zaria shin ba su halarci wannan shari'ar ba ne ina mutanen mukiya musamman makiyan albani daga cikin 'yan ɗariƙo da shehunansu da 'yan shi'a da waɗanda ke jagorancinsu don allah babu ko ƙwaya ɗaya wanda ya halarci wannan shari'ar a ranar shida ga watan rajab ranar da shi albani ma ya baya garin yana can abuja ya yi tafiya tuka da warwara ta afku zazzaki da kai da jama'ar ka tare da jarida da edita ibrahim musa ni albani ina nan ina sauraron ku ku kawo likitan da ya ɗibi jini na ya auna don tabbatar da wannan 'yata ce sannan muna son ku ta samu gaba domin ku kai mu gidan da muka kama mata haya a anguwar da kuka yi ƙarya cewa wai fadama alaramma kai mu saurare daga nesa zai ka ɗauka cewa fadama alaramman nan gaske anguwa ce yadda ka ji ɗin nan fadama ce wadda ake noman rake da tumatiri kuma ba a cikin miciya take ba can take a bayan gari fadama ɗin ce babu gida ko ƙwaya ɗaya to amma idan kana da musu a kai don Allah ka ce wanda ya kawo maka jaridar nan ko wanda ke maka dariya yake tabbatar da maganan nan ya tasa ka a gaba ya kai ka wurin matar ya kai ka kuma anguwar ya nuna maka likitan ko alƙalin shin zazzaki wannan matsalar ta albani ita ba kirkiro ta aka yi ba amma taka kirkiro ta aka yi anya zazzaki akwai kunya da tsoron Allah kuwa a cikin idonka da zuciyarka da mutanenka ka ji tsoron Allah albani na kiranka ka dawo ka musulunta musulunci na gaskiya ka ci gaba da addinin musulunci kana gwagwarmaya wannan dukkan mu za mu mara baya domin nuna wannan ita ce manufar ne don mu ba yan wata ƙungiya ba ne ko ɗariƙa ba ma kare wata ƙungiya ko wata ɗariƙa balle mu ce tun da baka shigo ciki ba a baka tare da mu amma musuluncin nan da ka bari to wallahi sai ka dawo kanshi sannan albani da shi da ainihin dangin shi salafawa za su daina maka lugudan ayoyi da hadisan manzon Allah da fatoyin malamai a kanka da kuma kan babban arne wato nushen Iran kumai la'anar Allah ta tabbata a kan shi wuta da gobara ta ƙara balbala da babbaka a cikin kabarin shi Allah ya dawwamar da shi a cikin wutar nama, tare da fir'auna da hamana tare da ainihin sauran kasurguman iyayen gidan shi irin su iblis saurari? saurare ka ci gaba da bin mu a hankali za ka gamsu insha Allah. sai ya rubuto nan ya ce lalle to zargin nan naku ba ya da wani ya ce dokile bai da wani tushe don daga cikin karanta na farko na sun kula shi ne ba na zuhu shi ne zargin ba na zuhu ina da kada kada kada kada kada har shi ma da ya rubuto wata yanzu yan rubuto greeting card ya ce yana fata greeting card da ya sa da ka'idan zuhudu ba waɗannan Abin abinda waɗannan suke cewa shi points ɗin nasu to ya ta arba'in ya zai yanzu abubuwan da suke faɗi ya kai wajen saba'in. to mai saurare ka sani da cewa greeting card ɗin nan ko da zai zaki da yana ƙoƙarin ya kare cewa bai saba ka'idar zuhudu ba to amma ya saba ainihin dai shari'ar musulunci zazzaki ba za ka yi mutane wayo ba da kai da abokinka na ingila to haƙiƙa sanar da ku cewa greeting card to wannan ya saba ka'idar addinin musulunci koyi ne da kiristoci waɗanda a ɗazu kake cewa ka je cocin su sakamako har ainihin almajiranka suka ce ka zama kirista wato ka zama ɗan mishan don haka ka zama kafiri zinziki sannan zarge-zargen kamar yadda na fara gaya maka mai saurari a ɗazu ka ji sun tashi daga arba'in ma sun kai ainihin saba'in to gaba dai gaba dai gaskiya za ta halinta shin wane ne tabbataccen abin zargi albani ko zazzaki mai saurare ci gaba da saurare a hankali abin da wa'annan suke cewa shi point ɗin nasu ya ta arba'in ya zuwa abubuwan da suke faɗi ya ta wajen saba'in ha yin abin indi kamar na wannan kan na faɗa muku na farko ma da masu cewa aiki suna da lafiya suna tare da wannan al'amari suna tare da malam amma wasu masu kawo shirin suna zuwa suna zagayawa suna ce ma malam ko kaza kaza ne shi kuma yana hawa yana zama shi wannan sai ce masu ku lura ido da kuma idanun ku za su gani kullum ku za su mai saurare haka kai ma nake fata ka zira ido kunnuwanku za su ji kuma idanuwanku za su gani gaskiya dokin ƙarfi kuma gaskiya za ki halinta Allah kuma yana tare da mai gaskiya mai gaskiyar nan kana son shi ko baka son shi shi ne dai Allah yake tare da shi Sun zazzaki almajiranka suna tuhumar ka da karu ɗaya su ne kana son kai musu wa yau ka shi an da su su zama timatirinka da tattafanka ka ɗauki hoton su a bidiyo ranar juma'a daga masallacin 'yan ɗariƙa na kwata zuwa cikin garin zariya a je a nuna cewa ga mutanen zariya baki ɗaya sun fito sun nuna cewa sai shi'a a aiko maka da ainihin sakamakon wannan aiki ka zauna kai ta holewa gida kana ƙara aure da motoci da can gari da alkyabba da kinkin naɗi irin na ainihin shugaban iraniyawa da magudan ƙasar iran nushe hunaini ko ku menene faɗi da bakinka shin suna tuhumar ka da kana rudar su ne faɗi mu ji shi kuke to yanzu neman fahimci wani mutum dama shi ya ruɗe mai. yana neman shi da ne wata hanya da waya mu kun ba mu yarda ba saboda haka ba mu ba mu hannu wannan ma in mutum ya fahimci shi an shi yana nufin ahmad yana nufin in an shi shi ana nufin gajin sahabbai kenan da da cin ba da manzon Allah da cewa mala'ika jibril ya jibril ya yi kuskure da ya rasa wannan maganganu in ya dauka hakan da abin da ya kamata ya shi ne ne sadada mai saurari wannan irin ainihin wato abubuwa da zazzaki ya faɗi na farko dai ya magana ainihin dangane da zagin sahabbai gaskiya yan shi'a na zagin sahabbai na daga cikin su kuma hadda kai kanka zazzaki amma mai saurari in ya duba a hankali za mu zo da kasar ɗin da wanda ki ya zagi sahabi abu huraira ya aibanta shi da cewa yana kaga hadisan ƙarya ana ba shi ɗan koko wanda ainihin zai sha ya zargi sahabin annabi muzuratu bin shu'uba wanda yake babban sahabi ne daga cikin manya-manyan bayan Allah da zina wannan zagi ne babu shakka sannan cewa munanan abubuwa dangane da shi a wai bata ce ko ba bata ba gaskiya bata ce kuma kamar yadda kai zazzaki ka faɗi cewa sai a nisance ta eh bata ce domin a cikin littafin al-hukumatul islamiyya shafi na hamsin da biyu Khomeini yana faɗin cewa limamansu na shi'an nan guda goma sha biyu sun fi annabi manzon Allah daraja kamar yadda suka fi mala'ikan da ke kusa da Allah daraja wannan ai ma ba zagi ne kadai ga ainihin wato sahabbai ba zagin annabi ne Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama tare da sauran annabawa baki daya zagi ne da mala'ika jibrilu tare da ainihin sauran mala'iku kamar yadda yake ya zo a cikin littafin rijalul kashi babu shakka akan cewa wannan mai littafi dan shi'a ne yana cewa duk wata giya da aka sha a musulunci da duk wata zina da aka yi haka duk wani zidda jini da kisan kai da aka yi duk wani ta'adi da aka yi a cikin addinin musulunci har kiyama ta tashi to laifin na kan abubakar da umar don haka yake suke umarnin duk wani wanda yake dan a su ne to ya barranta daga abubakar da umar daga nan ne ma ainihin zunzurutun yan a irin su kuma ne suka samo lakabin su mai suna rasu ba saboda sun rafta bai waɗannan ainihin sahabbai wato sun yi watsi da su don haka babu shakka shi a ɓata ce kuma a bar ainihin a nisance ta ce kuma a guje ta Allah ya kiyaye to sakamakon irin bayanin da ni albani da sauran yan uwana musulmi salafiya masu bin sunna suke ta yi dangane da kenan asirin shi'a sai Allah maɗaukakin sarki ya gamdakatar da yawa daga cikin almajiran zazzaki waɗanda sukan biyo mu don su saurare mu sai suka fahimci cewa mutumin nan ɓatacce ne don haka sai suka yi ƙoƙarin ci gaba da addinin musulunci wanda dama shi suke a kai ba wai tawaye suka yi miki kamar yadda zazzaki yake faɗi ba zazzaki shi wa Allah yau manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tawaye amma waɗannan bayan Allah sun ci gaba da tafiya ne akan abin da dama suke a kai na musulunci da kuma gwagwarmayar tabbatar da addinin musulunci don haka kamar yadda na faɗa a ɗazu muke tare da su kai ma zazzaki har yanzu muna nan muna kiran ka akan ka tuba ka dawo ka ci gaba da tafiya akan addinin musulunci sai mu zan muna tare da kai mu ba ma zagin ka sai dai muna faɗin gaskiya akan ka dan ka tuba ka bari kuma jama'a su ainihin gane in ka ki tuba su ci gaba da tafiya akan addinin musulunci su barka ainihin akan bata sai ran da Allah ya nufi shiryar da kai tun da an bayyana maka gaskiya kaɗi ko kuma sai ran da Allah ya nufi su kawo ƙarshen sharrinka to amma ka ga zazzaki da ike wajen falsafa irin tasu ta magubawa magajin fir'auna ne sai ke kokari zuwa magana cewa waɗannan jama'a wai waye suka yi shi alhalin shi wa Allah da manzon Allah ta tawaye akan shari'a wadda yake kira zuwa gare ta to in ka fahimci wannan sai ka gane cewa bai shi zazzaki din nan mutum ne wanda yake da lalatacciyar shakhsiya wato mutunci idan haka kullum yake kokari shi da jama'a shi akan wajen su lalata shakhsiyar duk wani mai da'awa wato ɗan a fasa ne kowa ya rasa to amma Allah ya fi ku kai zazzaki da kai da jama'a ka ji tsoron Allah ka tuba ka musulunta ka dawo kan addinin musulunci a ci gaba da gwagwarmaya da kai amma za su yi duk abin da za su iya yi na ainihin ɓata sunan mara har da suka ce ya in kun yan gudu na farko da inda su yi a kai guda biyu kuɗin sarki da su iya ɓata su iya malama sai ɓata shi a idan mutum ne kuɗin su ne su da su iya ƙirin jinsu da ƙarfi ba amma su za su iya wa'yan abubuwa na farko za su shafi shafiya mala idan mutane yadda mutane sun za su ji ba su ƙauna to abin tambaya shi ne mai saurare ka rinka fahimtar wannan magana da kyau shi yanzu bayan da zazzaki al'amarin shi ya gama tarwatsewa asirin shi ya toni jama'a ainihin suke kin shi ne shi ne yake son yanzu suke albani saboda albani ya zage yana ta yada sunna kuma albani ya ce zai zo zai yi wa'azi a Zariya, na ƙasa gaba ɗaya don ya bayyana shari'a da kuma ƙiyayyar da 'yan shi'a suke wa shari'a shi ya sa zazzaki ya zo ya riga malam masallaci wato ya ɓata shakhsiyar malam albani kafin albani ya ƙarasa ɓata al'amarin shi'a da tona asirinsu to waɗannan abubuwan a ƙashin gaskiya suna daga cikin makasudai saboda duk sanda na yi wa'azi ko ne bayanai dangane da shi a sai an samu wasu cikin almajiran zazzaki sun yi mishi ainihin wato baran-baran sun kau daga gare shi sun gane cewa zazzakin nan fa ba karamin kafiri ba ne don haka bari su ba shi wuri tun da baya neman gaskiya ga zindikanci ga kafirci ga abubuwa nan birjit don haka da zarar sun ba shi wuri sai hankalin shi ya tashi to yaya zai yi to bari ya kokarin shi da jaridar ce su ɓata shakhsiyar shi albani domin wai albani ko ya samu sanyin zuwa don ya daina tonon asirin zazzaki da iyayensu shehunnan ɗariƙo to albani dai yana nan garam babu abin da ya ragu sai abin da ya gaba bayani da tunan asiri akan aƙidar zazzaki da iyayensu 'yan ɗariƙu wani abu ne wanda dama can akan haka albani yake saboda ita shi nan da zazzaki ya kawo da kuma yadda ainihin wato suke bi da kuma su waɗannan 'yan ɗariƙu to ba akan addini suke ba don haka albani kuma aikin shi ne sai ya bayyana abin da yake gaskiya shine addinin musulunci tunda dai Allah yana cewa inna dina inda Islam lallai addini kaɗai a wurin Allah shine musulunci sannan a wani wuri Allah ya ce wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wanda duk ya kama wata hanya wadda ba ta addinin musulunci ba Allah ba zai karbi wannan hanya daga gare shi ba a nan duniya kenan wa huwa fil akhirati min al-khasirin ranar lahira kuma yana daga cikin waɗanda suka yi asara idan haka lallai ne albani na nan yana ci gaba da bayani akan zazzaki da shi'a da kuma iyayensu shehunan tsariƙu dama wannan na daga cikin ayyukan da albani ya koya kuma zai ci gaba da yi domin waɗannan shi'a da iyayenta ɗariƙu matuƙar an basu su za su dagalgala alƙur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda kai ɗan uwa nake maka ishara ka je ka karanta wasiyar Khomeini wadda hadda Hausa sun zazzaki sun fassara ta Khomeini yayi suka ga ainihin alƙur'ani babu shakka akan haka Allah madaukakin sarki ya kiyaye to haka dai kamar yadda kake ji yan shi'a dai suna nan suna ta ci gaba da wannan kamfen na wannan jarida domin bata suna kamar yadda zazzaki ya kuka da su ɗin nan dai sun kai mishi irin wannan kamfen ɗin don haka albani dai bai damu ba domin mara gaskiya ko munafiki ko zindiki ko kafiri shi ne yake damuwa in asirin shi ya tuni a jama'a an gan shi a jarida ko an yi shi a kasai amma mai gaskiya to duk biyun da aka yi sai ya kara mishi karfin gwiwa bari je shin zazzaki su ne mishi irin wannan shi ma kuwa kamar yadda yake kokarin yanzu su dawo da abin kan albani sannan kuma mai saurare in ka gabatar musu da tambayoyin nan kamar yadda muka ce ta yi da farko cewa a nuna maka matan nan ta zo ta wannan furucin a gaban ni albani a zo da likitan nan da alkalin nan a zo da shaidun da suka zauna zaman sauraron kotu da zaran ka ce haka sai su kokarin kauda kai daga cewa a'a ba zai yi a kawo ka ba sun ce ta maka inda inda kamar dai yadda ainihin shi zazzaki da kanshi ya faɗa amma saurara shi ka ji zazzaki izari ke jawabi yare kuwa daga ayyukan sai nuna zahiran murara kan ne na ɓata kenan kokarin duk da za a yi a ga cewa in an gaya maka magana ba ka ji wata saɓanin wannan ba in aka zuwa maka kace ki bari in je Zaria ne in da kullum na gani da iyayen ya ce a hab kar ka je in ka je ba za ka gane ba kada ka je in ka je ba za ka gane ba domin eh, sai mutum ya zo an tattauna da shi an ce ne ka gani sai da iyayen ka yake abin da ka gani shi ne sai koma ce ce ba haka bane to ki dama ka ga maka mun kuma su sarka ne dole ne saurare ka bi kai ma irin wannan dabara yanzu suke maka da zaran ka ce za ka taho Zariya ko za ka taho muciya ko alaran ma don ka gane gaskiya sai su ce maka karkaje don da ka zo ka ce ai ma ba haka ba ne zai ce da an gaya maka to ka doji daga bakin zazzaki zazzaki da kai da jama'ar ka Allah ya fi ku Allah maɗaukacin sarki zai fi ni asirin ku daga ainihin bakin ku to ga irin sunan ka je ka ga kai ma ka zama shi'a dama an ce kada ka je saboda shi ɗan shi a ya iya koya abinci ya ke koya abinci duk ka shekara da hamsin da ɗan shi a baka gane shi ya ɓoye maka ne shi ta ayyar shekara ta haɗu da shi da Allah haka ne ta kiya ce ya faɗa maka na fatan baki ne a zuciyarka ba haka ne to kai ma mai saurare ka ji namiji ne kai ko mace ɗan jarida ne kai ko ka ba ɗan jarida ba da ka nemi tabbatar da gaskiya zai ce a kare kanshi yake to don haka in dai kana neman gaskiya to tafi ka je ka bincike su su amsa maka kuma su kai ka wurin waɗancan ainihin wurare duk da suka faɗa dukkan mu dai muna nan da rai muna sauraron su kuma abin da muke cewa Allah ya tabbatar da gaskiyar da take ita ce tabbatacciya Allah kuma ya tona asirin maƙaryaci zindiki kafiri fasiki Allah ya tona asirin shi kowa ya gane cewa fasiki ne sannan na baka shawara mai saurare kar wani ya hana ka sauraren wani kaset ko kuma binciken gaskiyar al'amarin ya ƙoƙarin kukumce ka da wai shi bayanin da ya maka wai shi ne gaskiya ne shi da malamin shi ko shi da jaridar shi kamar yadda yake abin da shi ma zai zake ke kuka da shi ke lallai ka saurari duk kasaɗin da aka nemi ka saurara na daga ciki ma har da biyar waɗannan kasar waɗanda kake bi suna nan da yawa suna fitowa sha Allah allurar shi'a ta tono garma Allah wadda ke kafce kafircin zazzaki da zindiƙancin shi tare da shi an shi'ancin da ya ɗauko dako albani ya tona asirin shi iraniyawa suka barranta daga gare shi dalolin da suke aiko mishi suka janye allura ta tono garma mu saurare ji abin da zazzaki yake faɗi da yawan mutane da sai da suka tsammata kakantan ɗin ba ta suna ɗin gari aiki sai zama mutanen da muke cin mutanen gari sai sun ka kan na an gaya musu ba su yadda shin zazzaki da ta cewa kai da jama'a ka an ki yadda da irin wannan ainihin wato fasikancin da sauran zargin zagin sahabbai shi ne kuma kuka dawo kuke kokarin ku yaba abun akan albani to Allah dai guda ɗaya ne kuma haka gaskiya guda ɗaya ce kuma Allah sai ya tabbatar da ita ko da kafirai zindiƙai fasikai marasa zuhudu sun ainihin ki to da yake al'amarin zazzaki dama wannan ainihin tubince-tubince su ainihin wato almajiran shi sun zurfi suna tuhumar shi kai kuma ya kasa kare kan shi sai dai ta musu barazana sai ya zama akai yi ta ainihin bugo mishi waya in an bugo waya din babu takamaiman abin da zai ce sai dai kamar yadda ka san shi da siyasar nan tashi ta fir'auna ne ta kokarin kaucewa amma dai asirin shi ya toni har ƙarshe ya je kano 95 ita tare shi a biyu ke ya rasa yadda zai ya shika da gudu ya hai kan hasumaya ta masallaci da ya sako malam ilu wanda ke kula da masallacin zuwinci yana sai da kasar ya miƙa mishi roba ya fi tsari ni muhammad Auwal adam albani a gabana aka haka kuma na shaida amma mai saurare kana shakka tafi jami'ar bayero ta kano wato zuwinci ka je ka tambayi malam ilu shin an yi haka kuma albani ya shaida ko bai shaida ba Allah dai shi ne babban shaida Allah maɗaukakin sarki ya tona asirin fasiki zulbeki ko da ya yi ƙoƙarin kare kanshi in haka mai saurare sai ka ji irin yadda aka yi ta bugowa ana tambayar zazzaki musamman ainihin daga kano kuma ya kasa kare kanshi bismillah akwai lokacin da ya zama ba a shafe mintoci a kanin goma zuwa sha biyar ban sami waya daga kano Kun da lokaci ranka kamar na ɗauka kan ke kano kawai dama na kan. ina ɗauka ke kano daga unguwa ba. yanzu na aka ce mana kaza jawa ne ina ajewa jarararra daga kano unguwa kaza mana ke kuma an ce kana kaza kaza jarararra daga faje wata wajen canjin kuɗi yanzu wani zai ce mana ta zama kaza jarararra eh, daga harkar kurna an ce kana kaza haka nan aikin kenan lokacin ne na je aikin hajji shi ma haka gidan aka dinga bugowa aka dinga bugowa aikin kenan musamman ne daga Kano wa'in saurare gefe gefe akan ji amma dai na Kano ne fiya zai sun ce sun ce inda haka ne mutanen nan abin da ya kamata ku yi ba kankan in ɓata suna ba kamata ya kusurce da wata awa marara a ganta da ta ta bambanta kuma musulunci ɗinsa a bita a da wannan da ballantana ma idan kukan ba kuna sai suna faɗa yaran mutum ke cewa dukan sai sun yi gagon ƙasa ta wani al'amur ni muhammad awal adam albani na mukiya sabon gari zariya ni ma haka nake faɗi zazzaki da kai da jaridar ku da editan ibrahim musa inda abin da kuka faɗa haka ne shin tsakani da allah haka ya kamata ku yi in dai jaridar ku ta ainihin kawo ci gaban haɓakan musulunci ce ai da kamata ya ku fito da wata da'awa ku rinka bayyana haƙiƙanin musulunci kuma ku raddi akan munanan aƙidoji inda su nake da su amma da yake aƙidoji na da mazhabi na kyawawa ne ba ku da yadda za ku ce don haka sai ku ɗigo wata ƙazanta sai ku danganta wa albani zazzaki Allah ya fi ku shin zazzaki don na gama ƙure ka na ƙure duk waɗanda kake bi da su na gama tone asirin ku shi yasa ko ma kuka rantse da cewa sai kun yi zagon ƙasa ga da'awar da nake alƙur'ani da sunna a bisa fahimta annabi da sahabbai shin ni kuke ki ko kuwa annabin kuke ki da sahabbai zazzaki muna sauraron ka ka fito gabana ka zo ka same ni a nan da 41 kusa da gidanka ne markazin salafiya na jirot tudun wada Zariya. in dai ka ci kaɗan halal haifaffe a tsatsan malam yakubu in har kai ɗan shi'a ne kamar yadda kake faɗin cewa kai ba ka da tsoro to ina nan ina sauraron ka domin baka manta ba masallaci da markazin aida a hannun kai da yaran kai, ‘yan uwa musulmi na haƙiƙa masu jin alkur'ani da sunna salafawa, tawagar manzon Allah suka je suka ainihin kifar da gwamnatin ka da ta mutanen ku yayin da kuke zagin sahabbai a wa'azin ashura suka danka masallacin a hannun musulmi ‘yan uwansu ni kuma na sa musu karatun sahihul bukhari da littafin minhajus sunna da tafsirin alkur'ani da ainihin karantar da aƙida wanda wannan ya tarwatsa asirinka ya soke farin jininka a najeriya da iran sakamakon haka ne shin kuke son ku zagon ƙasan to allah ya mayar da kaidin ku akan ku idan bai nufe ku da shirya ba in ko allah ya nufe ku da shirya zan zaki allah ya shiryar da kai da jama'ar ka ku ainihin dawo kan addinin musulunci don a ci gaba da tafiya akan maya ta gaskiya mu saurare daga ƙarshe tuhuma da ta yawa akan zazzaki ya rantsuwa ya Allah ya isa ya burgaji irin na marasa gaskiya ƙarshe sai ainihin almajiran shi suka fashe da kuka wai suna tausaya malam wai an yi wa malam ƙazafi ya ana tuhuman malam yi tuhuma ta yi malam yawa suka rushe da kuka ka ce wasu bayan Allah ne na gari amma dai kullum ke shaida maka